فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون ka yi haƙuri ya kai wannan manzo game da cutarwar mutanenka da ƙaryatawarsu tabbas alkawarin da Allah ya yi maka na taimakon ka gaskiya ne babu kokonto a cikinsa ko dai mu nuna maka wani bangare na alkawarinmu na azaba a kansu a cikin rayuwarka wannan kamar yadda ya faru a yakin badar ko kuma mu karɓe ka gabanin hakan to gare mu ne kaɗai za su koma ranar alkiyama sai mu saka musu akan ayyukansu mu shigar da su wuta suna masu dawwama a cikinta har abada